Armed Reconnaissance Mission discovered that there were with automatic weapons. Daraktan labaru na hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle Daramola, ke mani karin bayani bisa ci gaban da suke samu na fatattakar 'yan bindiga a dazukan jihar Zamfara. Uh, ya ce wani jirgin soji mai leƙen asiri ya gano makoyar 'yan bindiga a dajin Sabubu da ke karamar hukumar birnin Magaji da kuma dajin uh, Rugu dukkaninsu a jihar ta Zamfara. Lokacin da jirgin yaƙi mai saukar ungulu Iro eh. ya auna su da safiyar jiya a wajen yankin Galadi da ke arewa maso yammacin jihar ta Zamfara. Wasu 'yan bindigar sun tsere zuwa dajin sabugu inda nan da nan jirgin yakin ya ci musu kuma ya gama da su. Eh, sojojin saman Najeriya kazalika sun kuma hango wasu 'yan bindiga masu yawan gaske akan babura ke da bindigogi masu sarrafa kansu waɗanda ke tunkalar birnin magaji don su kai hari. Take wani jirgin yaki na daban ya tunkare su inda su ma ya musu kace kaca Kazalika ƙarin wasu jiragen yaƙi yaƙi guda biyu a dajin Rugu cikin wani hari na ba bayan nan. Sun rugurguza ma'ajiyar makamai na 'yan bindigar inda nan ma aka kashe da dama daga cikin su Ibrahim Janyau, shugaba ne na wata kungiyar fararen hula da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara. Tabbas wannan abun ci gaba ne a jihar mu ta Zamfara dangane da waɗannan abubuwa da rundunar sojoji suka faɗa. but amma abun damuwar mu yanzu sojojin da aka kai mana jihar zamfara alhakikanin gaskiya sun yi kaɗan wannan matsala ta jihar zamfara matsala ce wadda ta shahi ko'ina ba yanki ɗaya ba. Kan cewar akwai dakarun sojin sama a zamfara a halin yanzu kuma sojin sama nan suna amfani da jiragen yaƙi ne. Kana ganin jirgin yaƙi ba suna bin duk inda mutane suka shiga ba? Eh tabbas suna bin su ba amma ba su zagaya jihar zamfara gaba ɗaya ba. mu mu a jiya ma na a tsafi lokal gamma an kawo attack akan mutanen na an koro su daga zamfara ta arewa sun dawo zamfara ta tsakiya yankin anka lokal gamma zamfara ta yamma ita ma an kawo wannan attack din akan dalilin sun ji sojoji suna yankin zamfara ta arewa suna yaƙa yan uwansu so al'amari ne wanda ya kasance sojoji su mai da hankali da duk lokal gamman din nan goma sha hudu da muke da hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria